This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkan kudu zuwa ga shirin sashen Hausa na daren na akan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. A Nijar kuma a amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya. Sannan a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. jama'a barkan ku da wani ali mustapha sakwato ne tare da halima jamro muka sake dawa a ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye domin kawo muku wannan shiri na dare shimai najeriya tana aikin da umarnin nan na majalisar ɗinkin duniya ko da ke cewa duk ginin da za a yi a tabbatar an yi shi da domin guragu da sauran nakasassu su ya shiga shi ba tare da taimakon wani ba banki za ka shiga bai cikin guragu ba shiga banki ba in za ka gidan sama akwai tag da ake sakawa in kai mutum za ka fadi a tashin da ka sace karewa haka makarantu ba a yi yadda nakasashe kasance samu biyan bukata To da yake wuce ranar kula da nakasassun duniya akan wannan batu muke son mu ji ra'ayoyinku idan mun buɗe layukanmu na waya. Muna son mu ji shawarwarinku akan hanyoyin da ya kamata a bi don a inganta rayuwar waɗannan bayan Allah. Kuma muna son mu ji idan ma har akwai rawar da su kansu jama'a da kuma su ma nakasassun za su iya taka wannan al'amari. Don haka sai a shirya a bugo mana waya a wayoyinmu guda biyu wato biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya da kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas. To amma duka wannan sai bayan labaran duniya. tare da sallama a gare ku da watan kun wani lahiya ga labaran duniyar. 'Yan sandan kasar Masar masu kwantar da tarzoma sun harba hayaki mai sa hawaye a kofar hwadar shugaban kasar a lokacin da ɗanbin masu hamayya da shugaba Muhammad Morsi suka yi tururuwa a kan tituna alkahira babban birnin kasar a cikin wasu zanga-zanga guda uku da aka yi daban-daban a yau talata. shugabannin zanga-zangar guda uku su ne tsakin 'yan takarar shugaban kasar wato amur musa da hamdin sibahi da muhammad albaradai kuma sun yi zanga-zangar lakabin kashedin karshe ga mr morsi ya janye goyon bayan da yake ba ma daftarin kundin tsarin mulkin da 'yan uwa musulmi suka fara kattabawa wanda wani kwamiti ya zartas da shi a makon jiya. kwamitin da masu ra'ayin raba harkokin mulki da addini da masu sassabci ra'ayi da kuma kiristoci suka ƙaurace ma zaman da ya yi an da yin ƙuri'ar raba gardama akan daftarin kundin tsarin mulkin a ranar 15 ga watan nan na disamba idan allah ubangiji ya gwada mana Amur Musa wanda ya jagoranci ɗaya daga cikin zanga-zangar jerin gwanan da aka yi ya ce yin taurin kai game da daftarin kundin tsarin mulkin na ƙara kuhula jama'a kuma ya ce lallai ne akwai buƙatar hwarawa da warware jayayyar da ake yi game da yadda aka rubuta daftarin kundin tsarin mulkin. baicin zanga-zangar da jama'a ta yi an dakatar da buga wasu jaridun kasar masar guda goma sha ɗaya a yau talata a wani matakin nuna rashin yadda da daftarin kundin tsarin mulkin. da kuma wasu sassan da ke takura 'yancin hurta albarkacin baki. Ƙungiyar wasannin motsa jiki ta Olympics ta duniya ta dakatar da ƙasar India bisa dalilin ta na nuna damuwa game da zaɓen wasu gurɓatattun jami'an wasa a cikin ƙungiyar wasannin olympics ɗin ƙasar ta India. Miliyoyin da ke kusa da ƙungiyar wasannin olympics ta duniya dai sun ce ana kyautata zaton cewa za ta gabatar da hukuncin da ta yanke a hukumance a wani lokaci da yammacin yau talata ɗin nan a can hidakwatar ta duniya da ke luzin ta kasar switzerland dakatar da kasar ta india dai yana nufin cewa kungiyar wasannin olympics ta kasar ba za ta sake samun tallafin kudade kenan daga babbar kungiyar kasa da kasa din ba sannan jami'an kungiyar kasar ta india ba za su kara halarta wasannin tarurrukan kungiyar ta wadato da wasannin olympics din ba za kuma haramta wa 'yan wasan indiya din shiga gasar wasannin olympic din da sunan su wakilci kasarsu su ƙungiyar wasannin olympic ta duniya dai ta yanke shawarar ce watanni bayan tilin kashe na ta shaye wa ƙungiyar wasannin indiya din cewa ta zaɓi jami'anta a wannan makon bisa tsarin ƙa'idojin zaben babbar ƙungiyar ba bisa tsarin wasannin gotun ƙasar ba labaran duniya ake saurare daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da alama koriya ta arewa na ci gaba da shirye-shiryenta na harba roka mai cin dogon zango duk da tur da allah wadai da kasashen duniya ke ta yi kahon yada labaran kasar koriya ta kudu sun ruwaito jami'an gwamnatin kasar a yau talata suna cewa koriya ta arewa tana shirya matakan ƙarshe na cilla rokar Gwamnatin Koriya ta Arewa ta ce tana shirin cilla rokar tsakanin ranar 10 ga watan nan na Disamba da kuma ranar 22 ga watan nan. Ta ce za ta harba rokar ce da nihin kai tarmaman dan Adam sararin samaniya. Makwabtan Koriya ta Arewa da sauran kasashen duniya sun yi mata kashedin cewa ta harba rokar suka ce wata dabara ce a hakaice ta neman yin gwajin makami mai linzamin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta haramta yi. A yau Talata, babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban kimun ya ce yana cikin matukar damuwa da tashin hankali saboda rokar da Koriya ta Arewa ke shirin harbawa, ya ce yin hakan zai janyo zaman tankiya a yankin. Mr. Ban ya yi kira ga gwamnatin ƙasar Koriya ta Arewa da ta sake shawara, kuma ta dakatar da duk wasu ayyuka masu alaƙa da shirinta na makamai masu linzami da ke cin dogon zango. a ƙarshe babban kwamandan sojan amurka a nahiyar afirka ya ce alƙada da sauran masu tsatsauran ra'ayi suna daɗa ƙarfafa su a arewacin mali kuma ya yi jan hankali game da ɗaukar matakin kai gudunmawar sojoji ba ta da an yi shiri mai kyau ba janar kataham shugaban cibiyar sojan amurka mai kula da hulɗa da ƙasashen afirka ya faɗa jiya litinin a wajen wani babban taro a nan washington cewa shi dai a ganin shi duk wani matakin da za a kaddamar ba zai yi nasara ba kuma ƙarshen ta ma ba abin da zai haifar illa tsananta halin da ake ciki yanzu a ƙasar mali to kun ji labaran duniya ne daga sashen hausa murya amurka a washington to madalla Yau ce ranar nakasassu ta duniya ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe kowace shekara don mai da hankalin al'ummar duniya akan halin da ɗanbin mutane da yawa suke ciki. To a Najeriya Halima ana kiyasan cewa akwai mutane sama da miliyan biyu masu nakasa a jikinsu saboda haka ɗazun na nazanta da ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin masu nakasa na Najeriya Abdullahi Hakilu Jugunu kan muhimmancin wannan ranar ta yau. Eh, alhamdulillahi mahimmancin ranar ah, na farko akwai akwai murna ne kuma na biyu kuma akwai bakin ciki na farko wannan shi rana ne da majalisar ɗinkin biyar take bai mana kasassu da za a taya mu juyayi har da muka shiga ciki da taimaka da yan uwanmu da ake yi to mu ba haka muka samu ka samu akasin haka a najeriya wanda ba ɗaya daga cikin shugaban da ya zo taya mu jumani ko ko babu wani shugaba ko wani mai mulki da ya ce ga yin ranar na kasa su ne da za a zo a cikin mai juna biyu ko a doyi a masallatai da kiristoci babu sai da mu ya su ya mu ya su mu tafi mu taru mu kashe kanmu kanmu. Eh, Mala Abdullahi na san yan abin son samu ne ba wai wata rana ɗaya kawai za a ce ranar ce kawai ake kula da nakasassu ko ake kula da duk wani da yake da wani hali ba. Idan ka dubi yanayin kula da mutane da suke da nakasa a jikinsu a Najeriya baki ɗayanta ya za ka bayyana halin da suke ciki? a gaskiya ba muna cikin tsaka da don misali ma ofisoshi da inda za ka shiga ko hotel ko gidaje za ka samu ana gidaje ne na masu kafa ba na masu na kasa ba bankuna da asibitoci to ga wannan muna samun ci baya kuma baya da ake mana da nuna mana kabilanci don na cewa mu ba kamar mutane ba ne na san cewa eh, akwai na san cewa akwai doka ma da aka ce an yi na batun gine-gine ba ma da gine-gine ba har motoci da sauransu na cewa idan za a yi su ya kamata a yi su ta yadda mutumin da baya iya tafiya zai iya shigar da kansa muddin da yana da keken guragu zai iya shigar da kansa a irin wannan wurare ko? Eh. amma a nahiyar dokar bai fara ki ba ba a yi banki in za ka shiga bai keken guragu ba shiga banki ba in za ka hau gidan sama akwai tag da ake sakawa in kai mistake za ka fadi a tasirin da ka sace karewa sannan gidan saboda hawa-hawa haka makarantu da muke da shi a ƙasar nan ba a yi yadda na kasance zai samu biyan bukata sannan akwai nuna kabilanci da misali a ce maka ɗan gurbi ɗan makahu zantawa da ake bana wanda ba ma ba ma jin daɗi da suke. Eh, kana nufin kamar wajen neman aiki ko wajen wasu abubuwa? Eh, wajen aiki ya za a ɗauki ka ce maka za ce ai ba za ka iya bane a kullum ana discouraging ne mu cewa ba za mu iya ba sai ce ba za ka iya ba kalla wani makaranta ma an ka tafi makaho ya tafi makaranta lecture zai ce shi ba zai dauke ka ba saboda ba za ka iya ba a ajin shi Alhaji Abdullahi daga cikin duka ma'aikatan da gwamnatocin Najeriya suka yi akwai wata ma'aikata takamammiya da take da aikin kula da nakasassu? A wannan ne an haɗa mu da mata ne babu wannan ma'aikatar. Eh, kamar an haɗa ku a cikin ma'aikatar kula da harkokin mata ne aka ce su kuma kun shiga cikin wannan layin ayyukanta? Eh, an haɗa mu da wannan mun kokarin shugaban ƙasa ya sa mana bil ɗinmu da zabu ɗin na kamishin ɗinmu daban na nakasassu har yanzu na shan samun rikin saka ba har yanzu shugaban ƙasa bai sa mana hannu ya zama doka a gare mu muna da kamishin ɗinmu ma'aikatan mu daban to har yanzu muna ƙarƙashin bata ne duk abin da za ce mun je mun samu eh, ita minista na women affairs ko ku kwamishina na na women affairs na jiha yanzu a duk cikin mutanen najeriya manyan ma'aikatu masu faɗa a ji akwai wani fitaccen mutum da kuka san cewa yana da nakasa ko a jikinsa ko wani abu nashi da yake cikin harkar gwamnati eh, akwai mutum kusan guda biyar ta haka gwamnan nasarawa kurma ne sannan wanda da ɗan majalisa a jigawa sanata ne a kano sannan muna da kama majalisa a jigawa me shi me yasa me eh? su wa'annan yan majalisun wani irin na kasa suke da shi a ɗaya gurgu dukkan su gura guru mhm. eh, sannan muna da wani a national planning abin nan a abuja shi ma gurgu ne dr mcdougal To kun taɓa wani yunkuri da ka taɓa majalisar dokoki da cewa ba su yi fasin bil ku ba kun taɓa wani yunkuri na zuwa ita majalisa ko wajen gwamnati da wani takamaiman shiri da kuke son cewa ga bukatocinku da ya kamata a samu ko a matsayin doka? Kwarai da gaske ni ne ma ina ɗaya daga cikin wannan kullum na National Assembly da shi gwamnan Nasarawa shi jagoranci da kasassun da muka tafi muka rufe rashin assembly sannan shi kanshi da kanshi david mark ya alkawarin cewa za a tura ma shi shugaban kasa don ya sanin wannan biddan to daga karshe shugaban kasa ce shi ba zai sanin bid ba cewa a bamu commission sai dai a babu duk abin da muke bukata kaman makarantu kaman aikin yi da wasu abubuwa namu zai iya yi amma ba za a bada sanin bil ce zama mara doka ba. to madalla to mun gode alhaji abdullahi. Eh. Abdullahi Akilu Jugunu kenan ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin nakasassu na Najeriya. tuma da lato ya jima kaɗan za mu so mu ji ta bakin ku kawai na al'amari na nakasassun kuma muna da wasanni a takaice amma zuwa sai a shakata da wannan. kayo na ƙauye kayi mutanen gari a cikin mutanen a cikinsu su ma ya kwashe maras hankali Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To mun buɗe layukan mu saboda mu ɗauki ra'ayoyinku kan shirye-shiryenmu wato kan ra'ayoyin da muka ce muna son mu ji daga wurinku kan batun na na duniya da ake a yau. Bari mu share fage a yolar jihar Adama. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wane ne? Yahaya Bashiru ne mai kudu mashin da zayyana. Malam Yahaya barka da dare. Me kake so ka ce mana? Alo kana ji na? ina magana na kasuwasu a fi sabilillah yanzu zuwa Najeriya a kowar da ba da kasashe ba. Eh. To amma na kasa da Malam Bashir na kasa da muke tsaya tukuna na kasa da muke magana fi sabilillah yau na kasa jiki muke magana mun san akwai mutane da suke da matsaloli da bukatoci da yawa suke cikin halin wala haula a najeriya da yawa amma yau muna son mu yi magana ne takamaimai saboda a san yadda za a kula da waɗannan mutane da suke da nakasa ta jiki kana da ra'ayin da za ka ga mana kan wannan wallahi ina da ra'ayi wallahi tallahi mu ma su ne yanzu a najeriya bai bayyana ba ne kawai wace irin nakasa kai yanzu kake wace bayyana ba ne nakasan mu wani irin nakasa wace irin nakasa kake da ita yanzu kai malam bashir eh na kagon da muke da ciki yanzu a ga babu eh wallahi yi mana yawa waɗanda kake ai akwai eh lakasasshen sanata eh kwarai to shi yanzu in kace zaka gwadanta da Alhaji ya haiba shi zai daidai to ban san halin da Alhaji ya bashir yake ciki ba bari mu je Kaduna halo Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wane ne? Malam kana magana da Usman Mukhtar ɗan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna. To Usman ina jinka. To a gaskiya sai mu ce alhamdulillah mun gode da wannan maulidi da kuka sa saboda hada kuka ga mana na sai na kafafi suna da wata rana da aka sa su ta duniya hmm. wadda musamman mu dai nan da mu san kuma sai gare ku muke jin ta hmm. to a gaskiya ina halin da gwamnatocin da muke da su a nan Najeriya da ma wasu kasashen na Afirka to a gaskiya ka yi aiki na haƙin ka ne a baka haƙin ka ba a baka na har ce an tana da wani shi ne kasa sun da ba to a gaskiya muna ganin wannan al'amari gaskiya ta ne kan wajen kasashen tura da mm. nan kasashen afirka ba da fatan za ku tashi lafiya daga usman mutukar sandigar wanda ke kasan da su duna. to mun gode malam usman a kaduna bari mu je bauchi halo. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa alaikum salam wane ne. Wato mai magana shine Nura Ango Shira karamar hukumar Shira da ke nan jihar Bauchi Yakubu. Wato a gaskiya nakasassu suna buƙatar kulawa ne ta ba kusa ba. Hmm. Ba don komai ba in ka fito karin tituna ka ga yadda nakasassu suke tabbara da sauransu saboda rashin kyautatawa da ake musu hmm. kama daga kan gwamnati zuwa masu kuɗi. Masu kuɗi na fara da masu kuɗi shine inda suna cike inda suna cire haƙƙin Allah a dukiya. hello assalamu alaikum hello eh to ina jin Bauchi ta tafi Katsina ne eh Sani Hassan ne daga Taranta a jihar Katsina to Madan Sani barka da mulki hello Sani kana ji na eh, ina jin ka an yi lafiya to ka shi rediyon ka dan ina jin kana da rediyo buɗe a jiki a kusa da kai ko ina kashe kashe shi da in kana sauraron rediyo ba za ka ji ne ba kuma ni ban san ko kana ji na ba to ba ni ra'ayinka game da wannan matu da muke na wannan kasassun nan ok to ra'ayi na akan wannan maudu'i gaskiya shine na'am to fa ina jin ka tsana ta tsinki to bari mu je sakwato halo halo na'am Ina jin ka, amma kana da rediyo ka kashe shi sai ka ji ni da kyau. kashe shi kashe ko in baka jin kanka duk duniya tana jin ka mi sunanka yawwa yawwa ni sunana usman hasan to usman ga mun abin da ake so ka ga mana kan na kasa su to kan na su gaskiya ya kamata gaskiya a ne kuma ai masa menene a dinga kula da su a dinga kula da su yanzu ya za ka bayyana yadda nakasassu suke a nan sokoto Eh, to gaskiya akwai su amma sai na ga kamar ba a kula da su ya ka kawai ga sunan zube sai a ce ana biyan su albashi kuma ba a biyan su albashi. To, to Allah ya sauke. To bari mu je Taraba halu Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wane ne? Kana magana da Aminu mai shayi na garin Garbace da karamar hukumar Bali jihar Taraba Najeriya. Mala Aminu barka da dare. barka da haka a lebo su to ba ne naka ra'ayi game da batun da muke yi na nakasassu ra'ayi na game da game da nakasassu hakika nakasassu ya kamata a rinka taimaka musu domin kusan rashin taimaka musu mai sun kusa suke barace barace mm. idan aka taimaka musu da ilimi da kuma aka koyar da su sana'o'i yanzu kamar wanda muke tare da shi a nan gari muna tare da wani da ake kira jirgin mai rariya hakika mulkace shi ne amma wallahi wannan bawan Allah yana yin rariya ya sai da ya ba da sari da haka sai dai ma ya ba wani na kasashen sadaka ba dai a baki ba yawa abin wannan ayyuka ga ya taimaka wa kansa kayi magana sosai malami domin da yawa mutane suna ɗaukar an ce mutum na kasashe ne sai a zaton ko baya iya yin komai ma wasu ko suna da kwarewa da fasaha sosai. wannan ba ba hujja ba ce don yanzu haka ma waɗansu ba da dama ma ba sun ba ma su suna ganin saboda sun ana ba su bara ana taimakon su su ma waɗansu za ka kan ba nakasassu ba ne amma duk suna neman a ba su ne kawai mana don masu tashi ne na kansu. gaskiya ne to mun gode malam aminu bari mu koma kaduna halo. hello salamu alaikum. alaikum salamu ne. to sunana ibrahim alaramma mai aski riga ciko. ina jin kamar iro. To a gaskiya batun na kasassu zan iya cewa a ƙasa ta Najeriya an bar su a baya. inda gurare daban-daban za a gaba tsarin da aka yi na a ƙoƙarin a ce an tallafa musu. Hmm. Illa iyaka kiran da muke shi ga gwamnati tunda har majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar da za a dinga da su. kuma na san cewa sun buƙatar sun gabatar da bukatunsu da hmm. kokari a saurare su na batun tallafa musu bangaren makaranta na kurame da kuma guragu ya kamata a yi hatta ma a asibiti ya mm. kamata a yi na gurin da shi kan shi wato gurgu zai iya takawa makaho ma zai iya takawa yanzu mun gode a gurguje sai katsina halo da alhaji aliyu kana magana da kwamarar bishir dauda sabo unguwa katsina to kwamarar dai sauri lokacin kankari ya rage mana yi sauri yi sauri ba ni ra'ayinka eh, abin da zan ce shi ne ni dai zan yi kira ga gwamnan nasarawa yan hmm. allah da anabi ya kirkiro ma nakasassu dan allowance wanda za a dinga ba su saboda a matsayin shi na shi ma na da matsala ya kamata ya ba da misali to kash iyakacin kiran-kiran da zamu dauka kenan amma gobe ma rana ce zamu dawo muku da wasu batutuwa mu sake baku damar bayyana rayuwa wasanni a takaice to a wannan dan kankanin lokaci da muke shi na gaya muku labaran wasanni za a yi abin kunya domin burkina faso da ke rike da kambun afirka na 'yan kasa ga shekaru 17 ba za ta je wasa na gaba ba balle ma har ta samu damar da za ta kare kanta domin ta sha kashi a hannun wato tunisia wacce suka yi musu sha na ci uku da babu a wasan da suka yi saboda haka za a yi wannan wasa din a ƙasar maroko ba tare da su 'yan burkina faso ba to wanda za je wannan wasanni dai kasashe kamar guda takwas ne wanda za su hada da ita tunisia din da ita maroko wacce ita ce mai masauki sannan kuma akwai nigeria da ghana da cote da congo brazil da botswana da gabon ita nigeria wacce sau uku tana ci wannan kofi na matasa din ta samu zuwa ne a kwallon da ta yi da mali ran lahadin da ta wuce inda kuma ta suka sha 'yan kasar mali din da ci biyu da babu sharhin mara amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Sharhin ya fara ne da cewa farko-farkon kama aikinsa na shugaban ƙasa. Shugaba Barack Obama na Amurka shi da sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton suka ɗauki matakin haɗin gwiwa na ƙarfafa sun ginin hulɗa mai ƙarfi tsakanin Amurka da ƙasa da ƙasa kenan sun samu nasarar samar da sabuwar manufar aiki tare domin kaiwa ga samun nasarar bunƙasa ayyukan jakadanci da dangantaka ƙasa da ƙasa da kuma harkokin tsaron ƙasa. don haka abin da sakatariyar harkokin waje clinton ta fi mai da hankali kansa shine gano hanyar bi domin bunƙasa ayyukan jakadanci an kuma samu nasarar kaiwa ga biyan buƙatar kafuwar cibiyar haifar da tasirin jakadancin ƙasa da ƙasa na tsawon shekaru masu yawa cibiyar harkokin diflomasiyyar ƙasa da ƙasa ta mcc sai ta kasance tamkar kanwa uwar gamu bunƙasar ayyukan jakadanci da ƙarfafa fahimtar juna da ƙasashe masu 'yancin kansu da kuma aiki da manufofin diflomasiyyar ƙasa da ƙasa hakan kuma ya bunƙasa manufofi da amurka ke aiki da su a fannin ba da tallafi da kuma ƙarfafa matakan tuntuɓa juna ta da ƙoƙata yin aiki tsakani da allah babu sama da faɗi domin ta haka ne kaɗai ƙasa da ƙasa za su kai ga samun hanyar warware matsalolin halin zaman rayuwar al'umma ta yau da kullum wani muhimmin abin lura kuma shine ƙarfafa gwiwa da amurka ke yi wa ƙasa da ƙasa domin su bunƙasa tattalin arzikinsu kuma shine salon kafuwar mulkin demokuraɗiyya kuma haka ba yana nufin ƙasashe su zuba ido suna kallo ba ne a'a su ma ana matuƙar buƙatar ganin sun tashi tsaye domin ci gaba da gudanar da ayyukan da amurka ta fara aiwatarwa haka kuma ba yana nufin amurka za ta yi watsi da ainihin ayyukanta na agajin ƙasa da ƙasa ba ne clinton ta ce amurka za ta ƙarfafa ɗaukar matakan taimakawa ƙasashe da ke neman tallafi domin su fara gudanar da ayyukansu ne su da kansu clinton ta karfa faɗin haka ne a jawabin da ta yawa taron ƙwararrun masana a cibiyar mcc da ke nan birnin washington dc kamar yadda take cewa. We look to MCC for helping to bring about that strategic shift. Clinton tana mai cewa za su buƙaci ganin cibiyar bunƙasa ayyukan diflomasiyyar ƙasa da ƙasa ta MCC da ƙoƙarta ganin an samu nasarar samun sauyi a yadda amurka ke aiwatar da diflomasiyarta da ƙasa da ƙasa wajen mai da agaji da ake bayarwa ya koma ga zuba jarin da ke zai taimaka wajen bunƙasa ayyukan halin zaman rayuwa al'umma da agazawa gwamnatocin ƙarfafa ɗaukar matakan kulawa da al'umma da samar da ayyukan yi ga al'umma kuma har gobe amurka za ta ci gaba da nazartar ƙasashe da bayan sun samu tallafin ke zuƙewa su ki aiwatar da abin da suka yi alkawarin yi wa al'umma da hanyar dakatar da agajin da amurka ke bayarwa sai gwamnatocin ƙasashe sun yi gyare-gyaren da suka kamata sannan su yi kamar yadda ya faru ne ga kasashen mali da kuma malawi a nahiyar afirka clinton ta ce lalle kan yanzu an zuba ido ne ga mcc a ga matakan da za ta ɗauka domin bunƙasa harkokin diflomasiyyar ƙasa da ƙasa a ƙanni na 21 tare da fatan bullo da tsarin gudanarwa abin koyi lare clinton ta kammala da cewa yanzu ne fa lokacin ƙarfafa ɗaukar matakai da suka kamata a ɗauka domin kada a sake lokaci ya kai ga ƙorewa, amurka na buƙatar ganin alfanun duk kuɗin da ake bayarwa na daloli domin bunƙasa ayyukan ƙasa da ƙasa da ci al'umma abin da cbmcc ta sa a gaban ta kenan sharhin murya amurka ke naka saurara wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka wanda kabuwa ya kawo mu lokacin da za mu kawo muku shirin na ƙarshe labarai a takaici. 'Yan sandan kasar Masar masu kwantar da tarzoma sun harba hayaki mai sa hawaye a kohar hadar shugaban kasar a lokacin da ɗimbin masu hamayya da shugaba Muhammad Morsi suka yi tururuwa a kan tituna alkahira babban birnin kasar a cikin wasu zanga-zanga guda uku da aka yi daban-daban a yau talata. Waɗanda suka jagoranci waɗannan zanga-zanga su ne Amur Musa da Hamdin Sabahi da Muhammad Albaradai dukansu uku tsakin 'yan takarar shugaban ƙasar. kuma sun yi waɗannan zanga-zanga lakabin kashedin ƙarshe ga mr morsi ya janye goyon bayan da yake ba ma daftarin kundin tsarin mulkin da 'yan uwa musulmi suka kattaba to jama'a abinci sauka kenan a shirin dare sai gobe da safin allah kan lokacin da muke fatan mu da muku da shirye mu na safi guda biyu daya da karfe shida na biyun kuma da karfe takwas dukansu agoganin najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar da karfe bakwai agogon mutanen gane kenan kafin sannan a madadin ita halima da wanda ya ba da umarni tafiyar ji tafera da kuma injiniya ɗin muke ne ne ali musufan sakuta a nan birnin washington dc inda muke barin ku da misalin karfe 4 na yamma sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.